shahararren dan wasan kwallon kafa na tsakiya na kungiyar kwallon kafa na barcelona anderson yansa ya ce burinsa kwallon kafa shine ya ajiye takalman ledarsa a kungiyar ta barcelona yansa dan shekara talatin da biyu da haihuwa ya zafi sama da shekaru sha takwas yana fafata a kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ya fara tun daga kungiyar yara matasa na barcelona wanda ke kira youth academy ya samu lashe manyan kofuna guda takwas kama daga cikin kasar spain har zuwa da yankin turai inda a kasar spain din ya samu nasarar lashe kofa dire na kasar spain har sau hudu ya kuma lashe kofin zakarun nahiyar turai wato champions league shi ma sau hudu sau zai kare ne a shekara ta dubu biyu da sha takwas sai dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona na yi wurin tsawaita masa kwantirakinsa nan gaba a tarayyar najeriya kuwa za a ci gaba da gasar wasan alhaji aminu mai gari tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasa nff wanda ake na 'yan kasa da shekara ashirin za a buga wasan ne a matakin cikuwa ɗaya wato knock out wanda ake yin a cikin garin doji a yau din kungiyar kwallon kafa ta BOA Flamingo za ta keta rai tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Yalwa Sports za a buga wasan ne misalin karfe hudu na yamma a filin wasa na Gens da ke cikin garin doji tarayyar Najeriya hutu lafiya.